Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna mafarkin Farida na marubuciya Asma Baffa kashi na bakwai wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel tamu mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Mama Alim nake karanto muku. da sababbin zuwa wannan channel tamu sai su danna mana subscribe tare da kararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauki. Manal bata san me ake yi ba da sauri ta karasa tana washe baki. Ta ce anti Farida na dawo. Baki Farida ta taɓe tare da furta sannu. Hajiya kuwa saki ta da tace banza karuwa kin dai tafi karuwanci kawai. Dan Allah malama ta tafi ki ba mutane waje. Manal nan ta ɓaci ta idan idan ban kifar da ke ba a nan shegiya uwata ta haife ni. Ba ruwana da wani girmanki tunda ba kya jin girmanki. Wallahi ba abin da ya dame ni sai na riki gyatuma babu ruwa na. Hajiya ido ta zaro tare da dafe kirji tace ni din Manar ta da da ta tare da furta. annata ce ke da zan daga miki kafa. Kin haife ni ne ko malam ce ke? Hajiya ta ce a'a ko yaya Yazid ce ke? Manar ta tambaya. Hajiya ta sake furta ko daya. Kai Manar ta girgiza da karfi tace to tunda kowa babu daya a cikin su wallahi kin ji na rantsa dama saboda malam nake daga miki kafa. Karfi gare ni sai na yi kasa-kasa da ke in tatsile miki wuya. Ni jariri ma idan ya ɓata min rai ba tausayinsa zan ji ba, kuma aiki sai na ga dama zan yi daga yau har ba tsoron ku nake ji ba. Sai abin da ya yi ya ce ko malam yauwa kun gane ko ba ruwa na da wani mafarkin banzan ku wai wani za ku auri ɗan sarki ko sarkin zaki aura ba abin da ya dame ni dake Har sarkin zan haɗa an ci ubanku don ni ba tarbiyya ce ta ishe ni ba. Yazid yana jin Manal ta burge shi, hannunta ya ja ya ce mu je ɗakin ki sista ba na son rashin kunya, ba na son zuciyar nan taki da yanda kike da masifa, waye na kika koyo masifa haka. Tafi Manal ta da shewa ta ce a hayi a giriri wallahi ya kaga, yasin ina jin daɗin kaina, rashin mutuncin nan nawa yana burge ni, ina burge kaina da kaina. Idan ina cin mutuncin wani, har wani nishaɗi nake ji a raina, musamman idan babban mutum ya zubar da girmansa na hau saman girman na ɗare-ɗare na take shi wallahi baka ji yadda nake ji ba ni yara na fi son kullum naga ana faɗa ana faɗa shi yasa ma nake zuwa kallon masu shadi a ƙauye ko wajen kokawa yanzu dariya ya ce sa akwai fa wanda zaki gani a birni ko tari ba zaki iya a gabansu ba manal ta ce allah ya kiyaye wallahi ba a yi su ba babu su kuwa sai dai idan mutum bai mun rashin mutunci ba matukar zai zubar da girmansa wallahi ko sarkin garin nan ne sai na take girman ya zai kallanta kawai ya yi dariya ya ya san bata gama bata ga masu kuɗi ba ne ko masu mulkin shiga ki gyara ɗakin ki ki koma ɗakin su farida ku dinga kwana tare Da sauri Manal ta furta Allah kiyaye na je ɗakin Sara gwara da koma ƙauye akan na je wannan ɗan akurgunin ɗakin. ya idan ma na je ai ba wajen da zan kwanta na sakata na wala sai dai idan kwanciyar kifi sadin kake son mi. Kifi na karkara wanda ake zubowa a kwali. Dariya Yazid ya ce to kin ga maza ki zo ki mana girki tunda kika bar gidan nan rabon da mu samu girkin rana. Manar ta karbi kayan miyan ta shige ɗakinta. ta. Tana zuwa ɗakin da ba komai sai katifa. Ta gyara shi fesan sannan ta fito ta fara aikin girkin da gyaran gidan. Tunda Manal ta dawo shi kenan aiki ya dawo gashi ba ba kuɗin ma da za ta dinga zuwa sukul. Duk ƙoƙarin Yazid ya gaza ta cikin su ma suke yi. Tunanin su yaya ya za su yi su ci su goshi. Ganin sabulun wanki ma yana gagarar su. Sai ta sami yaya Yazid a ɗakinsa yana karatu. Da sallama ta shiga ya ce manar mana ana ki saka wannan shegen kayan sakin na Fulani ba nan fa ba daji muke ba yanzu kalli yanda cibiyar ki take a waje. Ga wasu 'yan iskan kayan ado kin ɗaura a jikin ki so kike aljanu su shafe ki gashin ki babu ɗan kwali yanzu wannan kayan sakin wa ki burge da shi. Manara gefensa ta zauna tare da turo ɗan ƙaramin bakinta, tare da furta Yaya ni fa ban ga amfanin karatun nan naka ba. Gwara ma ka daina ya fi, Kullum sai kashe kuɗi amma ba ka samun komai ta hanyarsa. Allah ya yi asarar lokacin ka kake yi. Wani ƙaton banza ya zauna a kirkiro muku littafi kuna ta fama da shi. Ni ba gwara ma a yi min aure ba. Ido yanzu da zaro ya ce ina tunanin saka ki a makaranta ki yi ilimi ki zama 'yan mata masu aji shine zaki ce ai miki aure kina yarinya haka manar aure kike so Ido ta rufe da tafukan hannayenta tana dariya. Ta ce ni dai Allah ba na son karatun nan kawai gara aure. Ni ban ga wani ci gaba da kuke samu ba ta hanyar boko. Gashi kana ta karatu. Yaya kuɗin sabulu ya gagara ai wallahi bature macuci ne. Kamata ya yi littafin nan manya-manya na boko su dinga yokashin kuɗi. Amma sai dai a karanta a banza kullum. Yanzu da murza kyawawan idanuwansu ya ce, To wa za ki aura? Manar ta ce mai rabo mana. Murmushi kawai ya ce shi kenan, yanzu me ya kaki? Ta ce dama so nake idan ka saka kati ka latso min annati mu gaisa, sannan kuma ka samo min jarin gyaɗa. Ko ta kwano ɗaya ce zan na soyawa ina sayarwa ko na sabulu sai mu rika samu. Kin ya soya gyaɗar ne sosai ma yayi na iya. Shi kenan wannan ma dabara ce ki fara kafin a saki a school. Kai rabu kai rabu da ni da bokon nan mara amfani yaya gwana na yi sana'a ta. na ji tashi ke fita da ke ba a hira ilimi da ke yaya Allah na tuba ilimi ba kuɗi ba ko sisi da me za a ji fita tana dariya shi dai yanzu da duniya a yi karatu bayan kwana biyu sai ga yanzu ya siyo mata gyaɗa mana ta dinga murna su Farida sai kyalkala mata dariya suke yi Farida tana faman kwalliya tana kallon mudubi tare da furta Hajiya body lotion din nan yana aiki Kin ga yadda nake shining kuwa? Dole na burge Fuzel. Hajiya rangwada shewa ce tare da furta. Ai malam dan Haru ya ce saura kwanaki kaɗan ya zo nan gidan. Ihun murna fari da ke yi tare da ƙannanta Sa'iha da Masatura. Falaki kuwa yana ta murna yana jin daɗi. Ya ce, Anti Farida, dan Allah first digiri ɗina a London nake so na yi. Farida ta ce, tab sosai ma, Dama falagi kai kana London, Masatura kuma tana Dubai. Saya tana Rushiya abinta sai alhakatu ita a can Madagascar za ta yi nata. Mana tana jin su ta kasa daurewa ta ce amma dan girman Allah dan Allah sa'iha kin ga an ce Rasha ba su da tarbiyya. Dan Allah ban da shan giya da wiwi. Idan kiya ga barasa ko kiya ko kiya arewa ita ta yi kudu. Babu ruwanki da shaye-shaye kin ji sa'iha? Fariya tana fari da idan ta ce ni ina ta yin mai sunan na farida ya fari sannan ina karawa da da ya koma farida ya kike da suna ma manal kiya kowa hajiya manal ki fito fili ki ce kina maula ko cadi ko kemarun ne a kai ki kima dariya manal dai ta ce a'a wallahi gwara ki barna a najeriya ya fiye min wata cadi hajiya ta ce to munafuka da kika samu ma za a kai ki banza kawai ya har abada ba za ki waye ba kalli kayan jikinki ko kunya ba ki aji. uban waye zai ganki a haka ya soki banza kawai akuya Manal ta ji haushi ta ce naji dama ai ni ban ci a so ni ba don na, ko don wani abu a jiki na. wata dariya suka kwashe wa manal da ita da hajiya ta ce manal kike yi da suna wani irin suna ko daɗi babu don in yayi yayin ki har da wani canja miki suna akan ya ga na canja wa farida shine ke ma canja miki ai wallahi gwara sunan ki na asali waki a fi daɗi ma amma mene wani manal Tun daga jin saurayin ki zai gudu. Fariya tana dariya ta ce kuma Hajiya wai ba ta so a so ta dan kyanta ko wani abu a jikinta. To ki daina bata a kanki lokaci mazan yanzu sun daina soyayya gaskiya. Kawai jikinki suke so su burin su gwara ma ki buɗe idan ki waye. Manar ta ce ku kuka san wani turancin ku na banza. Ta ci gaba da shirin soya gyaɗarta tana aikin gyaɗa. Ta ce ga mai sayan gyaɗa marau-marau mai gishiri Yau za a fara dan kulli naira ashirin naira hamsin. Babu bashi bare kyauta. Farida ta wata shewa tare da furtawa zai ci gyaɗa. Allah ya kiyaye kuraje su fito mu a fuska. Tinkan Fuzal ya zo. Hajiya ta ce kwante ma za ta yi. Yomu nan ba ƙauye ba ne, ba sa cin wata gyada, kayan wahala. Manal tana aikin ta ko kula su ba ta yi ba. Tunda Manal ta fara gyaɗa sai ta samu kasuwa saboda yadda take soya ta mai daɗi. riba take samu sosai idan ta soya ko kwana ba ta yi take karewa ganin haka ya sa yaye zai da samu kuɗi ya kara mata kwano ɗaya take soya ta kwano biyu kullum duk ana ta talla a gida a gida ake sintirin zuwa sintirin zuwa siya maza da mata a cikin riba kuma da ita yawanci ake cefane ana ciyar da gidan ganin haka sai ya zai da auno mata waken suya ta fara awara siyarwa Shi ya koya mata yadda ake soya ta da kwai, sannan a yanka mata sa albasa da kayan miya har da kabej. Mana sai kasuwa awara ta buɗe sosai, ko ba su sami yin girki ba, to awara na ake ci kowa ya sha ruwa. Idan jari ya karye ya da ƙara ɗora jarin. Haka malam masifar jin daɗin sana'ar Manal yake yi, kuma kullum ita ce take kula da shi idan Yazid baya nan. Haka ita da Yazid suke haɗa kayan malam da na Manal. da na yanzu su wanke abinsu ta su goge kullum cikin tsafta suke zuwan manali gidan ya cire kazantar gidan komai ta take gyarawa shi yasa sai ka ko ina kakal jikinta ma fes mazalar kawai rashin sutura sabanin su farida da hajiya da yan uwansu masu dan hali suna tallafa musu da kuɗi da sutura idan suka samu kuɗin kuma a jikin farida yake karewa wajen gyarawa fuzal jiki saboda ya sota sosai Bayan kwana biyu tsakani sai ga Farida tana hawaye, jiki a sanye ta shigo gidansu. Takalminta a ɗan dubu bakwai mai tsini ta cire a hannunta. English gown ɗinta yar dubu tara ta ɗage ta sama a haka ta su wajen hajiya da ke goge mata kayan sawarta da dutsen guga. Saboda ta hana Farida ɗaukan ko tsinkiya gidan, saboda kar fatarta ta lalace. A tsorace hajiya ta ce Farida lafiya ke hawaye, ɗan sarkin ne ya wulakanta ki. da ta girgiza kai tana sharawa yadda ta furta. Mafarki Mafarki na yi wani a ciki ya zama karya. Gaban hajiya ne yanke fari ta ce yau na shiga uku. Ba dai auren ne ba zai yi ba. da ta ce a'a dama hajiya ni mafarki na ban taba ganin ban taba ganin sa a mafarki na ba. Ashe na taba ganin sa sau biyu ma sannan a mafarki na bai taba zuwa kasar nan ba. Ashe ya taba zuwa har sau biyar. kuma yana jin yar hausarsa yana yi kuma amma ba can ba saɓanin mafarki na lokacin da na taɓa ganin sa a wani kazamin waje ne da aka taɓa yi ina taxi ya fito da escort sa a wasu mawukatan motoci sannan na sake ganin shi yana raba talakawa tallafi a kusa da makarantar mu muka wuce shi ni da mu kin ga yau na gan shi da na je gidan sarki muna tare da bafadan gidan ya fito zai fita Allah ya sa Allah ya sa zai shiga mota na saita wayata na dinga masa hotuna sannan kin ga bafadan ya tura min wasu hotunan fuzel sun fi ashirin zan je gidan hoto a wanke min su na zo na liƙa a ɗaki na ashe na taɓa ganin sa rashin ganiya ce irin tawa amma Allah a fili ya fi kyau ma sau dubu fiye da mafarki na wayyo Allah na more mijin aure ni kam na taka sa'a shikenan ni yaji ya farida ta furta tana juyi da murna da ihu Hajiya ta sauke ajiyar zuciya ta ce akan wannan kike kuka na yi tunanin ma wani abu ne babba. Nuna min hoton nasa. Ni wallahi na zata ma wani kika yi mafarki ya zama karya ko kare yanda ran nan na kwanta ne yasa kika ga na tare ki da haka. Wajen ta kawo hotunan Fuzel masu yagen kyau wasu ma duk a kasar waje ne duk inda kake neman mai kyau Fuzel ya gama cika sharaɗa. Ai sai murna ta kama ajiya tana bin hotunan da kallo ɗaya bayan ɗaya tana inye charkwadi ke kan Farida kin dace kalli fatarsa wani irin haske mai wani irin kyau take. Wow, kai! Kalle shi don Allah a dusar kankara. Wannan bai saba da zafi ba dole mu nemo AC mu saka ko a rubabban ɗakin ki ne tunda nan gaba zai dinga zuwa zance. Farida tana murna ta ce wallahi har hotuna zan na har hotunan zan rinka yi wa fifita kafin a sa AC din nan. Manar tana jin su ta shewa ta ce hawa ni na sanya sun kin san shi kin taba ganin shi amma sai ka ce wata waliya a ce ka dinga mafarkin mutum baka taba ganin shi ba kuma ya zama gaskiya ba anti yanda kike da bakin hali yaushe ma za ki ga mutum a mafarki baki san shi ba uwarki hadiza na ce cewar hajiya muguwa yar bakin ciki yarinya zo ki ga saurayi a dadde mai kuɗi manar da ta leka wayar ga wanta ne yanke ya fadi gani irin wannan mutumin mai arnan kyawun da bata taba gani ba tsawon rayuwarta Ga kuɗi ga hoto. Wasu hotunan ta gani ta ce cap. Allah ya sa mu adin shinki. Fariya tana murna ta ce ya kika hango ni a gidan sarauta na sha alkyabba. Manal ta ce ta bature ya ce wow. Dariya suka yi ga baki da hajiya tana murna ta ce jibi. Ta ce jibi zan karɓo ɗinkunan nan na sababbin shadda saboda a ajiye don tarbar bakin gidan sarki. Tunda Manal take sana'a tana samun ciniki hakan yana konawa sufari da da hajiya rai. Hajiya ta ce wannan yarinyar fa muna zaune sai wani juya kuɗi take yi kuma a ce wai ita ce ma take yawan yin take yawan yin cefane a gidan nan. Hajiya ta ce a wallahi gwara mu ma mu dinga yini da yunwa akan a ce wannan tasisiyar yar ƙauyen ce za ta dinga wani ba da kuɗin cefane. Hajiya ta ce kyale ta gidan malam dan Haru za mu je a toshe mata hanyar samun. Gabaki ɗaya ta daina ciniki a daina siya a daina siyan komai a wajenta. komai na ta yi kwantai kin ga dole ta daina sana'ar ai kuwa dare na yi hajiya sai gidan malam malam ya ce hajiya me ke tafa da ke hajiya ta ce bukata na kawo malam gani ka taimaka mini manar yarinyar kishiyata bayan mun kore ta na fada maka ta dawo asirin ya karye da wuri yanzu ba bukatar a kore ta tana nan ta kama sana'ar gida da awara Malam yarinyar ciniki take yi sosai yanzu ma take cefane a gidan muna zaune ina bakin ciki na ga maza da mata ana sintiri a gidan nan domin sayan kayanta yini ake yi siyayya tun tana soya gyaɗar kwano ɗaya yanzu kwano uku take soyawa haka awara yanzu ta kwano uku take karewa tas kuma abin haushi ko talla ta fita a gida take zuba uban ciniki wallahi ranan nan a gaban mu ta kirga dubu biyar ribar da ta hada ta damkawa dan wanta ya zai da siyo taliya da makaroni wallahi ranar kwana ne kwana ne ban yi bacci ba ni malam akan a ce su ne za su dinga a ciyar da mu wallahi gwara mu dinga kwana da yunwa malam dariya ya ce sana'ar da take yi a da gyaɗa ko hajiya ta ce tabbas ya ce in dai awara ce da gyaɗa daga yau an daina saye ko mutum ɗaya ba zai zo ba hajiya tana murna ta ce duk abin da ta sa hannu a kai malam ya lalace kar a bari ta ci gaba malam ya ce ba lallai akan komai